بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تعالي تبتع الله جاني تنسمة السمينة الصلاة تنسي جاني شوين نولي تبتع لك محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن توقف الشيء بغبة أكا هنجي كسكري ya jane ya tsayan shawwal 1431 ya hijira na bi sallah sallam daga makolo madina na bi daidai da mafari ya oktoba 2010 da fabon na na su man kuti yau sai shi gwiwa wajen gafara yawa gan ya kiwo lituba etiya maudu'i na ya yi gan mafatihu kalbi zauji mafatihu kalbi zauji ya kwashi ya ya gbaye ba bimana wuce ga ki ake yi ba ta ce ni ba ko ki ake yi ni ta ce babu ngabo yare na ciwa a ɗin makaranta da manyan yadda da ya ji makanta ji gangani da manyan ya bayani yan Najeriya ne. bi ma'ana je ko na ji ni ga wasu da shafe je control ya baunin ko wuce ne ko guwo je akwai mafari inu addini umude ta fi a kira kirki je akwai baki inu je tabi a kirki je akwai taki inu la ya da yana sai shiga ne je akwai niki inu ga sai ya bu aibu ma je akwai suci inu tula ko lushe je akwai inu tula ni du ke bu ka gunjile ne sai kana je akwai buto abaki inu fi wani ne mu mu buta ni mu je akwai buto taki zami ya bagi da ne fuli ya yi da kima mutum wa shi ya akwai mutane ci in ma ya akwai mutane ma gayi in wula da tutulu ga emiyu ya akwai shi ma gayi in yi tuji da e ji tarbiya tarbiya wangi daga e wuce da nan ruwa insha Allah ta'ala lokaci ga da mai ce ga guwan na gabo ya gaga e ga yamma faru ga inu ya dini ku so akida wanjo da ko ya ga do ga akida a da sunnati wal wal jamaa ko mana ji da sunna da wai daga ga wajen gwayo be nan ga akida da na ji ba da bani na daga littafin ne ga alkafi ya fi shafiya fil intisar min najiya ya al-imam ibn qayyim rabu ya lulu ibn qayyim ne ga ga ga ya ke أن لا تكون لغيره أبدا ولا تعب لغير شريعة الإيمان فتقوم بالإيمان والإخلاص والإحسان في السر وفي الإعلان والصدق والإخلاص ركن ذلك التوحيد كالركنين للبنيان وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يدائم مراد ثاني لكن لكن مراد يبقى واحدا ما فيه تفريق لدى الإنسان إن كان ربك واحدا سبحانه فاخصصه بالتوحيد ما إخفائه أو كان ربك واجدا أنشأك لم يشرك إذ أنشأك رب ثاني فكذلك أيضا وحده ف... فكذلك أيضا فكذاك أيضا وحده فاعبده لا تعبد سواه يا أخ الإرفان والشرك توحيد الإرادة وبذل لا كسلا ولا متواني وسنة المثنى لخالقها فتوحيد الطريق لازم السلطان فلواحد كن واحدا فلواحد كن واحدا في واحد هاني سبيل الحق والإيمان ابن القيم قال وهذا ننا وثاني نوعي التوجيه توجيه ينو نيه باشون قال توجيه العبادة منك للرحمن توجيه العبادة الله قوي واجبه تيبون أنك لا الله تجعني تهيو قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كيف يقول جعني تهيو جيني بيضان جيجي جيجي سيبوا بيعجبوه تايا الله تكون لبعض بغيره أبدا ولا تعبد بغير شريعة الإيمان قد جبوتا غنغ كما جبوتا الله بوجي وما قد جبوتا الله قد جبوتا يا الله بشريعة كما سيد الشريعه محمد فتقوم بالإخلاص والإيمان والإحسان في سر وفي إعلان وتولاك كويت ولودا ولاك إكن ولودا مسلمتي بإيمان بإحسان وكتان لغاية مراتب يا دين مسلمتي أركاب يا مسلم مسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى أزو زكاة أجي أركاب يا أركان الإيمان يقصون أيمان يقصون شانس يؤمن بالله وملائكته وملائكته وكتبه يقصون بلتاتوه ورسله بكتوجي واليوم الآخر بفارق يعني وانتم من بالقدر وهم لا إيمان وجب قدر خيره وشره وعلى خير وشر ركن يعني قالوا في نكيت أن تعبد الله وجب تويا تويتي كأنك تراه تولي فإن لم تكن تراه فإنه يراك يا ابن وتولي تويتي يا تويتي والصدق والإخلاص ركن ذلك التوحيد كون كلين للبنيان الصدق جبتي أغنى بيان الإخلاص غيا كانوا يتوجيد وشو يبنى توجه قبتيا غمان قالوا كون من الإخلاص وما شركة قاقة توقو وحقيقة الإخلاص توجيد المراد فلا يضائم يضاعم مراد ثاني حقيقة الإخلاص إنه قاعد إنه واجب وصيته قاعد وشو عنه لا لكن مراد يبقى واحدا ما في تفريق لدى الإنسان لأنه يلتبوب ولو يعلاه مكيته قالوا تبوب عن يشوما أنا الإنسان فلن الرجل يقاتل شجاعة قالوا تيبو كيبوا جابوا وكا والرجل يقاتل حنية قالوا تيبو كيبوا كبيلوه والرجل يقاتل ليرى مكانته في الأرض قالوا تيبو كيبوا جابوا والنفع ويجابوا يكون أبوري فمن ذلك في سبيل الله زي من يعقل نوعي زنائي شهيد وشعيد متشوي na a na shiga man katala da na agugu ni ta kuna kalimatun la yi waliya fa wa fi sabilillah da na agugu ba kalimatu da za su ne zane ga da fi sabilillah ba bai da إن كان ربك واحدا سبحانه فاتصل بالتوكيل مع الثاني أو كان ربك واحدا أنشأك لم يشرك إذ أنشأك رب ثاني أبت كيف يوي لا يصل نكيتنا أشاء الله قولي لا واجب تايوتانا هذا كيف يوي لا يقولي قد يعني تنوي ونا شو واجب سيطانا لأنه تفهم بأي يا إيه جبوت يا إجيبيا إيه يا صا إيه يا بابا إيه يا نا إيه يا كيا إيه يا ومنجا ولقد بأثنا في كل أمة رسولا Ali yi bugun Allah wa sani bu tawu ce ki da ki dace al'umman dondo ke je a ta ya Allah ma na iya gangani da ti na fakaza ka aizan wahda fa bu la tabu siwa ya akal rafani a ya ga Allah guje wa ta ga da ta ga doro ma da ke wa da gidan wa sirku tauki bil irada wa bazul jodi la kasadan wala mutawani kana ku gaskiya wannan mun gayi ce ki ga gaji wa da ka da ko gumuma والسنة المثلى لخالق يا فتوحيد الطريق العظم السلطاني سنة يا نبي صلى الله عليه وسلم ما أن يتوقع يقول بورو وورو غير أن هذا الصراط مستقيما فتجوا لا تسجوا سبولا فتفرق بكم عن سبيلي يقول شنو بورو يقول يجي تو يقعد لم يتوب السبل جماعة تروقوا يسوفا يا لا يتوقع ما ga أنشي tuma bidiya ga feji ma ya kwa ne muhammadu ya mi tu alaihi ga alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar rashidin ganin da suna da kuda bawo الراشدون به فلواحد كن واحدا في واحد يعني قليل الحق والإيمان يسمي كيتين معنى يا الله آتو صدوجي تاتي فقبور يعني ومد يكون نكيتين ويوتي معنى يكون يغفيا من يكون سيجي إيماننا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع الأليم wala da imani da yi ne imani yi nan aji ba amma ga aji ba ga aji ma ni ne to aji annabi Muhammad yi jina ga aji ka amma sai gomi biyoji amma ga da kin da ba biyoji Allah kiyaye ni ibn qayyim ne ga alkafiyo fi وقال والشرك فادر فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعو أو يرجو ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان والله ما ساووهم بالله في خلف ولا رزق ولا لسان لكنهم ساووهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان جعلوا محبتهم مع الرحمن ما جعلوا المحبة قصر الرحمن لو كان حبكم لأجل الله ما خادوا أحبته على الإيمان ولما أحبوا صدقوا وتجنبوا محبوبه ومواقع الرضوان شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان فإذا استعيت له المحبة ما بلعتك فلا فإذا ادعيت له المحبة ما في نافك ما يحب فأنت ذو موتان أتهب هذا الحديث وتدعي حبا ما ذاك في إمكاني الكلمة يقول والشرك شركة ذولي داننا فاضر فاضر تعالى شرك فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران هذا شرك شركة جبان بانا هذا شرك شركة نشركة نشكونا هذا شرك شركة شرك الأكبرنا سيتيفا بيه المتسجن إن الله لا يغفر أن يشرك به يغفر ما دون ذلك لمن يشاء وكان لا قصير شبا تشيجا فاديو يا أما وانا سنين بيو زنين بيو تشواجون وانا قصير شمفايو بيوين شركة كاي زارين تنشكو إن شركة لظلم نظيم نيلي شركة زارين تنشكو كوريوري إنما شركة نغاي وهو اتخاذ من للرحمن أيا كان من عجل ومن إنساني ولا غنو شوالوش فانبقى لن بيو إما هو يتاكو إما هو يزواجي يدعوه أو يرجوه ثم يخافوه ويحبوه كما عبت الدياء jari wai ji zawuci wai babu wai sundu wai je bayu kemna wai je bayu asai shi ne gona zuwa ibadu yo ni za ta alaka ibadi ni ban ni qarib wuje buda wata dai zadan bal yantajibu li wa yu'minu bi la'allahum yashudun idza ta alaka ibadi anni wuje ni gaji ga yetiyan bo fakul in ko gaji ga ga inni qaribu ni ce ni ce ci to ba da yabo ka da yi zan goci ma kulil wallahi awidur rahmani ayyamma tadu falahu al-asma'ul husna wa ga babu babu بسيطي من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا الله عليه وسلم waga ke je goye maje goye sai ci yan dondo wallafi na amanu a shaɗu ubban lillah zai sha imani na da goye sai ci yan dondo wallahi ma sabu gumu lillahi fi khalqin wala rizqin wala isani wallahi zai jibu ta kukina zai jibu ta takuna a ga gaza na jike mina Allah wa ji halita nan ga ya ji halita nan a to a ga sai ci ga ji halita nge uzo nge da zarayo nge ya za ji ta mai je jibu ta ji yan na jamu la su ba sai ci ni ga dona ma na budu kun billahi yukadibuna ila allah zulfa yajibu ta ya sai ba la ya ba sai ki na ibada ji na la mukaddami mukaddami wa la shei shei wa la ya nabi musulunci wayan nadaba ce ki ji ba ta kin da gudu gushir kai ne bonan ga shirka لكنهم ساقوهم لله في حب وتعظيم وفي إيمان شمنا haka na zane lamu kada sai ci gaje ba ya boyo gangan da ya ciwo da imani ya zaci shi to ga ga wallahi wa ya gaskiya ga ga da shi tijani ga ga gaskiya al'alim waje kuke za mu tayi ta shirka ko mun ka ne min billahi wal yawmil akhir ko ali sa sallam ga mun ka ne halifan fa ali billah dan do ne ga ji kutne waje kudi ba sai auliya su ko mutusun law kana جعلوا محبتكم مع الرحمن ما جعلوا المحبة قتل الرحمن أبو إيه قال لي لا دعم كان من يسيتي أو سيتي بوجع نقاب إذن نقويكم برب العالمين لو كان حبكم لأجل الله ما آدوا أحبته على الإيمان دا بوين ودعنا نفا بوين نونغا إنا سيتو تيبو سيتو آه سيتنا سيتنا سيتنا سيتنا سيتنا سيتنا wọ́n yẹ di àwọn wọ̀sírí àwọn ọ̀gá àtàkùn ọ̀gá àdùn fẹ́ ìtàkùn gángan níbi ìgbà kiri kiri yìí máa ná dágbà tún lè jẹ lábẹ́ tó tún náà níbi sọ́lọ̀lọ́ alẹ́ sọ́lọ̀m náà ọmọ ọ̀gá náà gbọ́mọ ìgbìmọ̀kẹ́ yìí mẹ́rin gàlùkà tí ó tó fẹ́ kiri tú fọ́ يا مبجدا على الحديث وشاتما أبشر بعقل ولاية الشيطان أو ما علمت بأنهم أنصار دين الله والإيمان والقرآن أو ما علمت بأن أنصار الرسول هم بلا شك ولا نكران هل يبجد الأنصار ابد مؤمنون أو مدرك لروائج الإيمان شهد الرسول بذلك وهي شهادة من أصدق الثقلين بالبرهان أو ما علمت بأن خزرج دينه والأوس هم أبدا بكل زمان ما ذنبهم إذ خالفوك لقوله ما خالفوه يعني لقول فلان ya murhidan ya wani lanin gwadon alal hadisi wa shatima da ya mutu hadisa a nabi na wace ya ta kwana abshir bi akli wilayati shaytani mushara da na ya sha aw ma alimta bi annahum ansar dinillahi wal imani wal qur'ani wanda yaga da ya laba su hadisina aga ya dini ya tsaye nasara wanda yaga da ya laba su hadisina aga da ya laba su imanina wanda yaga da ya laba su hadisina aga ya laba su alqur'ana aw ma alimta bi annahum sara rasulihum bila shakkin da ya mai dinu kana shakka da ba zan ma ya lansara mu'minu mujrimun aw mujrikun li rawaji limani in bai za shi shi ko sai na ansari go bai za shi shi ko sai da dai lafi ta alifu muhammadu na go waje a sai bai na halu suna fata ne kai kai imani ha shahidan rasul bi zaka wa yashadatu min azaka sakalaini bil burhani alin sa sallamo to mujeriye ganna eriye gaskiya magadana amma alimta bi anna khazraja dinihi wal awsukum abadan bi kulli zamani da ke wadda a nan daga da khazraja ya a gadana wanda na sa sallam gan ayatul imani hubbul ansar wai imani wato wato wa ansar ji wa ayatul nifaqi bughdul ansar alama munafiqi wato na ansar jovo sa sallam sai ga yakin ansar gan. man ahabbahum ahabbahu Allah ban do ne wa ansari da sai ta tewo wa man abgadahum abgadahu Allah ban do ne mage na gwanin sai ta na ba wuce ko to ansari ji tajo ai man ji da nabi an yi tudun awa ne diga kitata ko a dukiya shi dan dole kan sai ya jini alin za sallam a ci ga alu sunne je da ban do ne ga na gwanin gaskiya da na ce ko kirki ba da kiyaye lamala salamu ya na sai ga alamatu al-bidai alama ya dan bidiya na alwaƙi'atu fi alil asar wato ga gajeje da ke zai gila mutu a jisun ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ibn qayyim ya ga الرب رب والرسول فعبده حقا وليس لنا إله ثاني فلذاك لم نعبد مثل مثل عبادة الرحمن في المشرك النصراني كلا ولم نف ولم نقل الغلو كما نهى عنه الرسول مخافة الكفران لله حق لا يكون لغيره والعبد حق هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان فالحج للرحمن دون رسوله وقد الصلاة وذبي ذي القربى السؤال وكذا السجود ونذرنا ويميننا وكذا مطاب العبد من حفظ أهله وكذا التوكل والإنابة والتقى وكذا الرجاء وخشية الرحمن وكذا العبادة واستعانتنا به إياك نعبد ذلك توحيدان وعليه ما قام الوجود بأصله دنيا وأخرى حسب الركنان وكذا التصديق والتكبير والتهليل حق إلهنا الديان لكنما التغيير والتوقير للرسول من مقتضى القرآن والحب والإيمان والتوصيل فلان يختص من حقان مشترقان هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجعلها يا أولي العنوان فجني يا دو فوقي إيه كي نقعد ومين يكي تويدو نقع رب رب تشي يا تشي والرسول فعبد وعلم محمد ما مشيان تشي يونج تشي حقا وليس لنا إله ثاني يكي على تويدو تشي وغبا إله إله واحد فلذاك ابن نوما لم نعبد مثل عبادة الرحمن في المشرك النصراني ابن نوما قال يتجي بوتي عن ابن محمد صلى الله عليه وسلم كمين مشرك يجي عتيجي بس مش عجنا مش عجنا عجي بلوه جاء نبي صلى الله عليه وسلم kalla walam nablul hulu wa ta mana ha an wurra sunu mahafatar kufura ne yi mace jiya ta fiye jiya ne muhammadu ba ce nina a nabi wato ga yi ga jiya ka fi cin hugo ma a nabi gada ta turuni ga ma sauratin nasara ya sabu mariyar inna ma a na abudun ta kulu abdullawar rasuli ne ga ta yi jiya ka fiye jiya hugo ma mide yi tuci ne ga da ta yi ga tuci ya ce mide yi wuji ne ga da ta yi ga wuji makani sai ki bi hajju hikai alabi na mai wuce ne bi hajju hikai hajji guba don na galaji guba ban na ji ke bayan doshi ma لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان إذا لا تبوبا فالناس تبابي وجياء يولي أمري فالحج للرحمن دون رسوله وقد الصلاة وذبي ذي القربان حج يسر أعمال بوجي يجي حج يعني محمد وقد الصلاة وذبي ذي القربان سلم تشي بوجي يجي إيه، ثم تشي بوجي يجي وقام نعم، لا تشي ولله على الناس تجل بيت من استطاع إليه سبيلا تشي حج كتا تشي زانجي يجي يجي يجي lulwana sallama Allah guji ya jiyo kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya sallaye ni to ya zuye ni to rayuwa ni to tusaye ni Allah guji wo e ya ne da ta ba she ya. yanzu ma Allah gujewa ce zuwa fasali yi rabbika wanha wa kaza wa kaza sujud wa nazruna wa yaminuna wa kaza masabul abdi min isyani wa kaza sujud hatta ga da Allah gujewa ce wa sujudillahi wa budu da jirgada ce tu guje mai jibu sai yu لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون إذا تسجد الجدما كما يسمى تسجد الله بوجه بكوا الله بوجه يجب تيونا ونظرنا ويميننا emice Allah guji ya jiyo kuci jiye yi Allah guji ya jibe yau waka za ma ta abu lafi mini fiyani a ti ya dudu ya dudu ji tuba daga lefi ta Allah guji ya zai ji roba wo tubu ila Allah jami'a ayi ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ya ji tuba ba ta da bayan sai ce bai da bai ne je gwa وكذا التوكل والإنابة والتقى وكذا الرجاء وخشية الرحمن وكذا التوكل أتي يا جماعة الله بوجي يا جو يا جماعة دون على الله فليتوكل المؤمنون الله بوجي دا من يا جو والإنابة والتقى الإنابة يزدو بذا والتقى بيد يا الله بوجي يا تقوى يا وكذا الرجاء وخشية الرحمن وخشية فالرجاء الله بوجي يا وكذا الإبادة وسيادة هذه إياك نعبد ذلك tawhida ni a ci ibada ji to taimakowa Allah guje wa da ga iyaka kana budu wa iyaka kana sayin wa gwaji ya jibu da gwaji na gajiye wa taimako gangani da yau iza sa'alta fas'alillah wa ga bayan wa ba da sai ki wa iza sa'alta wa ga wa taimako fasta in billahi wa taimako gangani da sai ki wa alaihi ma qama al-wujudu bi asrihi dunyan wa ukhra habba rukunani yake iya kana budu wa iya na sayin nan ga ba ni fata mun ga dole madarij bai baina manazil na budu wa iyaka na sayi ne bayani ga wuce wa kaza وكذلك التصفيق والتكبير والتعليل الحق إلى من الديان أتى تصفيق الله جوجو تكبير الله جوجو تعليل الله جوجو سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر الله جوجو لكنما التأثير والتوفير حق للرسول بمقتضى القرآن أما ووضع شيء الله النبي صلى الله عليه وسلم قاونا نصو والحب والإيمان والتصديق لا يقتصب الحقان مشترقان أما بويه بإيمان imani da gaskiya ya haƙƙin na to sai ci to anabi gangani gajewo wace wace ya ciwo ce wa alibi an ya kuna Allah wa rasulu abele in ma tiwa huma wato ci gangani ga tuciwi ga zangundu al-imanu wa ga imani ji da annabi Muhammad wa ga imani ji da sai ya su billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi gaskiya da mawakiya gaskiya da sai ce magana da annabi Muhammad hadi tafasil al-huquqi taradatun jikin yaki da na wuta la tajalu ya ulil udwani ya ga ji ya tinya kin ne mare haƙi ya sai da na kai haƙi ya nabi da na kai haƙi na ji kira ku da na make da na kayi? da na mashirka bayani haƙi na yi gifi doshi a cikin zane ladaya sannan sai da ga azu lugu wa lan mutu sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ibn qayyim ga alkat يا من يريد نجاته يوم الحصال من الجحيم ومنقذ النيران اتبع رسول الله في الاقوال والاعمال اذا تخرج عن عن القران وقل للصيئين اللذين هما لنفس الدين والايمان واسطتان يا من يريد نجاته يوم الحصار من الجحيم وموكد النيران يا ولي وقا والله قوا إخوانك يا لي إخواني صابي دقين وقان جهنم يجيمينا يتبع رسول الله أن تعلم محمد في الأقوال يبعك رجو ولا أمالي تيتجي لا تخرج عن القرآن قالت يا دقاء القرآن بسنة نبي إمام وخذ الصحيحين أبا صنع البخاري ومسلمي اللذين هما لإخذ الدين والإيمان واسطتان نصير البخاري ومسلمي أغاية littafi ci gogo ne gwa dini ya ci yi bayan alkur'ano na a daga kullu ummati ya rukunu na janna ba ta luman ya da janna illa man a ba sai da na na bana ila man ya ba ga da za na go a daga man a sa ani da halar janna da na ga mutumi na wa da janna wa man a sa ni fakari a ba da na ga da ba na ga wanda su ga na go en bidiya no le da da na wuja na bai lami tuwari yan bidiya na wale gari nare wuja na bi waya na farare yan bidiya na wale gari nare waya wa na biyare yan bidiya na wale gari nare wuja ji ne a ne muhammadu waya na tara wuja ji ne a ne muhammadu jigu mun kai mai ga alkafi to kaji wasan ko ga yan bidiya na wale da nan gayi nasaru dalalata min safahati ra'yihim lakin nasarna mujibul qur'ani wala nasulu wala nasulu kun da maslakin fama rajulani minna qad yaltaqiyan inna bayna an متمسكين بما به كانوا من الآراء والبهتان إنا زلناها ولم نعبا بها يكفي الرسول ومكمل الفرقان من لم يكن يكفيه ذا من لم يكن يكفيه ذاك فلا كفاه الله شر حوادث الأزمان من لم يكن يكفيه ذاك فلا شفى الله في قلب وفي ولا أبدان من لم يكن يبنيه ذاك رماه الله رماه رب العرش بالإيداج والحرمان قال نصروا الدلالة إن بدي أجينا ده نصر عليه min safahati ra'ayin yanayin da ra'ayi safa-safa na je ne lakin nasarna mujibil qur'ani amma yana da ya nasara da yana alqur'ani da ga yana in tansurullah yansurukum wa yasbita qadamakum ya ga ya ne ya ce na kala ce ya yana tarawa ma yayi da cikin ke wala nasulukun bi damaslakihim fama rajulan min na yastaqiyani yije ko ne ya mutune ko imajiri ko dan bidiya sha yi ayi ma ke ko ko ni ba e bane ya mutuwa na za surati mustaqiman amma da a subula na na ce ke wala ta tabi subula na a ne diga ga lamito abu ma ga ga ga la إنا أبينا أن ندين بما به دانو من الآراء والبهتان هي ينياجع ديننا يانك وينياجع ديننا وعلينا يلاجع ديننا بو ينياجع ديننا تيجيغان أنا ديغان بقيم تيا سلف سلفجي إنما يلاجع ديننا تيجيغان تيبرايغان وليغان إلهامغان وقرانيغان لا جيرني ها آه. فماذا بعد الحكي إلا الضلال إيه ده وبقى جسيا بسيجي

إنا أذلنا لا ولنا بابقا يكفي الرسول ومحكم القرآن يدي بانينا لا إذا نكباتا أشي تبينيو يعني يلا يتوني إيجا يتوشي غنغن بيان القرآن من لم يكن من لم يكن يكفي إذا فلا كفاه الله شرع إسلا زمان واسي لا تشيشي نغو يجي والقرآن كتي ويا سنة نت مو ويا أويا وتوجه زنة لا يوالوغا تباتا نيجي بنا كتي أويا من لم يكن يكفي إذا فلا شفاه الله في قلب ولا abdani ga to na alquran ku suna ne ba ku ke nan ba ta da biyu sai ki ma wa ba ta wuce ki ya inda ku ga da bitu qur'ani da sunna ya من لم يكن يدني إذا رماه رماه رب العرش بالإيداج والحرمان ذاك دون القرآن تكيا إنما كتيا نزال نغاتي ربو يبون ينا ويلودانا يبون يزال دون دعا الوالي جنة سوغا نتوى نبي محمد ما يمان جيب لا إله إلا الله وابصي إذا لا نتوى نبي عن وطفو جباي باي بيع الجنة ينا دانا تشوي سابيني يبون ينبي جانا وليد على نفا إن الكلام مع الكبار وليس مع ذاك الأراضي لطفلة الحيوان أو ساقي هذا الخلق بل أنتانه جف الوجود وأثبت الأنتان الطالبين جماع آل العلم للكفران والعدوان والبهتان الشاتم آل الحديث أداوة لسنة الأولياء مع القرآن جعلوا مثبتهم طعام حلوقهم فالله يفتوها من الأذقان نقيم إن الكلام ga nan ya ga dalin na rufe مع الكبار da kon da kwaji da man kwaji ga ya ga dana atifu jini misali abu mansur al-hallaji abu hamid al-ghazali gazali jalaluddin runi ahmad tijani ibrahim al-kaulafi umar al-futi ba ta man ya ga dana wala yasama tilka al-aradil suflat al hayawani wuji za ta ba ta ba ne yuzu mota ba shi ne ya ga da ya awsa qur'an al-khajib al-amtaluhu fi al-wujudi wa akbat al-antani hay da ne ga ta ba ta ba ganin da tiya litajiyo da ne to ma mace amfani a talibina jima

wallahu yaftau ga min wa ba ne laji da koyan sai ta mun zauya ba yau ko ta insha Allah kila akida da addini round of babun nan ibn kayyim ga تدفوت تريب الكافية يا أيها الرجل المريد نجاته اسمع مقالتنا في الميوان قل في أمورك كلها متمسكا بالواجب في الأديان وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان ويا أيها الرجل يا وزباجنا المريد نجاته وقو لغوانا اسمع مقالتنا في الميوان شتوك بيقظة نعجون فينا ربنا ندقى الدين النصيحة الدين نصيحه قلنا لمن iga ya ziyo qala lillahi la ya sayyi wa li kitabihi da li datuhi wa li rasulihi da tutuhi wa li aimat wa li aimat almuslimin fa da shi muslimi wa ma ji majana muslimi wa nasiya dana كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الأذيان لما لو باتا وقد وقصوا وإن يتيجى القرآن قلن بيسنا قد لوقصوا كفروانو قد لوقصوا لا يضعن جيما تعكيدا تمناجو تعبادا تسلوكو تندورو نو قد لوقصوا وإن يتيجى وانصر كتاب الله وسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن da furkani wagaji wa yali ta ce yace ci nasara da suna na be da sunna na laya nabi na bi da alqur'ani na ahli sunna ne le ga ce ya dini na sala ma musulunci ga da na sala sha'a man sha'a wa aba man aba a tsaka da diga ibn kayyim mai ga alkaji wata ke tuwo tunga fallahu nasiru dinihi wa kitabihi wa rasulihi bil ilmi wa sultani wal haqqu ruknun wahidun la yaqumu li abdihi ahadun wa law jami'at law taqalani tubu ila arrahmani min ta'tilikum فالرب يقبل توبة الندمان من تاب منكم فالجنان مصيره أو مات جهميا ففي النيران نصر تبع مسلم wala yansuranna Allah man yansuruhu zando ne ga ya ni ya ce tara ce ya yi tara in tansurullah ya ga ya ji ya ga ya ni ya ce tara ya tabbata ka da ku ko in ta so la yansurkum ya ga ya dine sai nasara wa ya nasara be wa yusabita ka da gugai la da jiwangi walillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina sai shiga mu izza da tuci gangani be mu'mini ji wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama takhlafa alladhina min qablihim sai shiga mu jahil kawai ya ga ya imani ji mini e bona mun ga ta alifa ta ce kin bo ta mina da ya gwa ga ya la ta alifa ta ce kin bona ale daga la kin manallahu adal al'amur lamarin addinin na ta ci da akbar hatta la Allah ta la turka baiti wa barin wala wa dari illa da kawai Allah wa da ji bi izi azizin au bi zulli dalili addin na gaga sai ya bata min doro la bance ko kingo ko babu litan ko no buto sai ga sunna wa Muhammadu ga ga wọ́n ti pátá àlámẹ́ náà sọ́dọ̀ gáyìí ná ìyẹn pátá gáàjì ńláńlá àti àgbẹ̀dẹ̀ làkìrìkì kẹ́sì wọ́n tọ̀fún ẹ̀ súnà àlejò àti ọ̀nà ọ̀gá ìlà àtàbà lọ́tọ̀ ìfọ́tí mi ń mọ̀ sí zọ́ọ̀jìrì láàrín hákì láyé dùrú mọ́nìkà lẹ́fọ́gùn wọ̀lá mọ́nìkà lẹ́fọ́gùn fàtàyà tí a amúlá ń kẹ́dálíkà. gáàjì pátá gáàjì ńláńlá àti àgbẹ̀dẹ̀ àti fọ́tí mọ̀ a ya da akwai gaskiyo zai ga lalace na ga lalace a ce na hu nan kuwa zane ja Allah ku sa ce ta yi da mina hu in kai mu gan fallahu nasiru dinihi wa kitabihi Allahu ga jinu da nasara gangan da litafiyi wa ji, bil ilimi wa sultani kuma ga fitu ya nasara da ilimi gangan da kuke bugu a da jika ku wa to ga alimin almuwajjidina zalai awamu na sun zai tauhidi na waju da gallaba ta ce alfun min ulama al bidai ya ta dubu yan yan bidiya ga go yi benyo ya e ji makanta ni al sai wanda na ta ce da jo benyo da ba tibo ba ba sun alqur'ani ba ba sun sunna ba ba sun da wani zalai ba ba sun da wani ilmul kalam والحق ركن واحد لا يقوم لحده أحد ولو جمعت له الثقلان gaskiya na wale dare nan jere ni ke ciwo ya ba ta ga ko ka ga Allah waya waya waya mu ya tubu ila rahman min ta'tilikum ta'tili ne yajina bidiya ne yajina janiya ne yajina kadiriya ne yajina sufanci ne yajina shi'anci ne yajina akida kawariji akida mutada akida ka kaza ne ba ta tuba no ba sai shi benyo farrafu ya qalu tawbatan najmani ya daga da ga sai ya ne cire wanda tin yajina da mutum ya ya jin ya ta tafa biyu man taba minkum faljinanu masiruhu bandon da gatu ba ya aw ma ta jamiya nirani ga su ji ya na e wado dono to tubi ne dogon na bani ngai je kwai ngai ya wula adini ma yau ya ga ya ga ni ga daga yaya ba cin gayi ya kwaya ba ci gayi yahu da tafiya kirki sai tunatu ne ga gan wai ne kala ala kulukin عظيم للي ويجب تبيع كركي سويت مقوى القادمين الغيظة والآتين عن الناس والله يحب المسلمين زيجي ان وجاج الون وزنا اما تي فدي لك تاجينا سويت وانت يجي بلو بلونا وعليه تبع كركي قادنا عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا رواه البخاري ومسلم حديث انس بن مالك قال عليه الصلاه والسلام قال تبع كركي قاتلين دورو عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما آتى في نفسك وكريت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم حديث النواس بن سمعان وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي إيه، كي يا البر كي بلو بلو كي مي كي يي ليش يودي النبي قال بلو بلو غاي ودي تبيع كريتو lẹ́ẹ̀tì mọ̀ ń gáyìí yẹn náà wọ̀n ẹ̀kẹ́ kẹ́lọ tẹ́ẹ̀kì tẹ́ ẹgbẹ̀rẹ́ wọ̀ tó ọ̀nà wọ́n mọ̀ wákẹ́ ẹ̀dàjà alẹ́ àmì nìsáàlì gbá nínú. ń gbọ́dọ̀ gan-an wọ̀gá àròjì wata bukata wadda yin yawon in ka lokaci ne kula da zuwa toba kowa da shaɗin ya kashi in ka su ga ga to gamun bila ba kullu to wale wadda ba ba da ko ga kofa gilas wato ga aljiru bota amma da su gilashin ko ya wace na cikin yoya ne lagu ka ta kawai wuri ya guda abin fiye ko kasa shi mai lan wai lan ke milan janna kinu ke ga to wani kuwa ala yawa ko shi alisun ba ta fina waka yi ta yata da ga ba ne wuya ga aji aga gun loka awon lawon ce gudu mai ga رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ان من خياركم احسن احسنكم اخلاقا متفق عليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجي يتقوى ويجي يتقى ويجي يتقوى ومن لم يا النبي تعالى يقول زي جاء الخير جميل يا بني جاي زاني جاي تبيع كيركي جنا يبقى يا وي تبيع كيركي يبقى كو جاي جاي ديني يني ناتو جاي جاي ديني اشجاي ذاتي دون جاي تبيع كيركي وي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يرسل الناس الجنة أجانب أجانب قال هذا الواحد جنة تروج قال أبي تقوى الله ده سيرتي حسن الخلق بتبيع كيركي وقيل أتيت نعني بقى أن أكثر ما يرسل الناس جاء لا هذا الواحد جنة قال أبي بقى الفم ميسو والفرج ينال الفرج ميسو زوجة من تاتيتي زوجة من تاتيتي gisiri sai daga jiki sai ji buta za mu sai da za mu ne sai ta nan sai sun ga mana sai ji anan limanci sai ji kulo kuje sai ji rukoto sai ga zani batun da shi nan da batun kin wato ni sun sai lani alfarji mazugu da da shi da ji liwatu ندعي للزاني في الدين يجبون باتين لدجدون دونا عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن الذي قاعد فيك مؤمني لا يدرك لحسن خلقه درجة الصائم القائم رواه أبو داود الذي قاعد بوتا بيها كريتنا دي مؤمنين ندل مؤمنين وعجي درجة دي مقام يضعني دي يضعني فيها من وشيشي في عام الليل bani ngo leo da kai ya su sa kai ba dan waje ngo ji ya lelo wa kai ba dan waje shan ga ke ji da ya kirki zuku dono amma ga wanda ga tabiya kirki ba mu so lokura kura kuma ji kura ga tabiya kirki musulunci wa jesu ne alhaya min al-iman zo yadda min ya imani ga ta ta ima ma da ni gwe ma la kawo ba da hudan illa uti jadan daga da ake ce ba wo a ci da ake kafe ce leni gwace tuwa ke kuyi ma na danjo ce walo hizbul lisan ke gwajin tara tsawa a ne daga manzo mina lima bai na liyo ma bai na rijilai azuma na lagu janna da na gajin taru gwasa zan da alfara shi ne miga a janna gwasa yu ke ga sallama she ba la tare kulu buru ta zara buru tuku a ta ni to ta mu ala ahliha ke yangi tigi a ne daga a tsimu to a ne yangi tigi wa fil arham me te kun tar kulu janna ta bisa da ne ga ga da janna da aminci ke wa alkhair ya zawan bi man kana yumin billahi wal yawmil akhir daga gaji man da sai wa bi fadi kiyami na fa yakul khairan aw yasmut wuju ga ga alkhair kuma nususu gaji asa da ibn asla tabiya wuju zan da tabiya ibilin sai lo fiska da zai ga sai nu ya mai buna ne asla wata basu ka tiwo da fika sadaka fiska no lo de lo de ya no no lo ya ji wacin masabi na sadaka ke makwabci wani ke la ake haki da muna nabi gaza na gari ma da soci da ya gaji ma da soci ga fara nan ga sai ce mu ke ta gaskiya inna sirka ya jingwalo bolo bolo wa inna ya janna bolo bolo mai jingwalo aljanna wa ya kawal kadu mai ma ne wannan ya dilan na sai bane mai eh ila musulmi sai la ke

tastajini mawaddati wa yanayi biya da nawa sai duda ya tashi wai daga gani nuri wala tantaqi fi surati ina gudu ni na mai bo ne ga da fushi ga sai ga kanga mun da bo ga da ni ga da fushi ga ci ga wala ni ga da mun ni gane fa inni ra'aytu al-hubba fil qalbi wal hadha bani mi lega ko yaga da banzo da nan maga wai wannan cikin a ce gaci wago idan ta ma lam yalbis al-hubba ya saba ko yau kama da gani ga bici ne ya bica ga bici da baga wasiya da mu ya baci wanda je ko ya baci ngai ya wuyi da tariya kirkin je ko ya taci a ga wajen da karabu da lakwa kaga ni ya ta shiga yi sai na ce shiga ya wani rubutu ne sai ta lati daga ne a kurkuma shuru ne ta shuru ya fani ne a fayi ya mai je goya ne na ga na keke latina ga la in shakartum la azidannakum ya bo ya ni ya je sai ti wa kulli alhamdulillah ga ga ba ta ji tabbata ya Allah an ana allah wa anu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam alaihi sallam ya inna Allah kika sai ki la yarda ni la bi sai ki aje da ji be wuji ya kuli akila nan ga ya ji bai hamada wa alai ga ngai gwaji ya sai cinan wa ya shirabu sharba wa ta ya kibe bai hamada wa alai wa ta ke gwaji ya sai cinan wa gaje ki gwaji ya gwaji sai ci wa gaje ki gwaji ya gwaji sai ci rawa muslim wa alai ga nan mun ganin alama yana sai ci jiyani nan ne da ji biyo عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بقول لا اشكر الله من لا اشكر الناس بان دو ne ke buya ga wanda wa ke buya fecha sai buga ne to ga jengi tibiya we shekafu ujo bayu ujo ujo rice ujo su ujo kamu ujo ti ujo nga da ruwa ki jo ko sai ne goyo mo so lawo ga gaskiya yana na jam da sai tu go gangan ne wa wa ahmad wa abu daud wa ibn majah bane ga jin ne ce je ba qala sai jami'u kabir bin wan 1276 daga na 7719 to no le da ne ìṣòro tó ìṣúlò fún wàhálà wọ́n mọ̀ dùnìyà ilá tìdí ẹ̀ bá rẹ̀ yẹ́sẹ̀ dé ọkùnrin lè máa tẹ̀lé ká wọ̀ sẹ́lẹ̀ ìpín ní ìpín bẹ́ẹ̀ tẹ̀lé wọ́n mọ̀ dùnìyà ìjẹ̀nàfíà ilá tìdí ẹ̀ bá rẹ̀ yẹ́sẹ̀ dé yìí náà náà náà jésù yẹn túwọ́ ni àmọ́ ẹ̀kún rẹ̀ ọkùnrin máa tẹ̀lé ká wọ̀ sẹ́lẹ̀ yẹn tó ọ̀nà mẹ́ta tó àdá tuntun المتنبي قام قال لولا المشقة صاد الناس كلهم أجود يفكر والإقدام قتاله لولا المشقة صيبه ولا هو صاد الناس كلهم ضعيف فاتا قاعد يشكي dabarin lo dogo be tare da cewa kai a hora a ce amma lo dogo be tare wa sai kana kaji ne bolo wa sai da yake dogo wani ikdamu ka o mage ta so le ko ko su ku ja da faro ki tanu waga kai wo ka ya ga gawai zaru min lo le da goro da yake ka ya ga za kirki ne le ko ku ta da yake da ga ka ni wo kirki ne ga wala da yake ni ma na je a ku ji hali na waga tano بعد يقول رضي الله عنه ذكرت جنان من قال رجال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس الغنى عن كثرة العرش وجه في الجو لا يوجد وجه دوما ولكن الغنى غير النفس أما في الجو لا يفوت كان يزمون لأن الصلاة لك يا ونجي بوجهي مالي إلى وضع السلاح وشي زي قريب بيا وشي لا والله في الله الرعي وضع وجه yau ne na ga kuma jana alhamdulillah za mu ci jan miliyan su zo damuwa kan ga amma ba ni na kawai gajen miliyan mai ke buya ko ta muku wata wa sai wa miliyan wa da ke zan zo ci ba su zo hayata duniya wa ma da su kairun wa abuka رواه احمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه فيجعله سجل فولنتين في 948 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا kaka suna man aslam wa rujja ta kafa sai za ga shi shi wajen wata nan wani mage jirin gari sami wani yakwa su kaya sai shi dukiya na matafi na jiyarji zuciya na tafi wani wani dukiya na kuce wuce an kuce ba an kuce na wakan na wani labi na tara na matafi layi na wani kuce na yau da wata tafi gari wani dukkan mako ya haka su kiwa na ma layi a cikin kalilin min ka yasi ne na cikin kalilin ka layi kalilin kalilin kalilin min ka jeji na wani yanni na yasi ne kuma walakin amma kalilu kala ya sa da mai kalilu je jo da sai ya ga ne yusuf ko je jo da sai kala ta kala wa da kuma nan حديث يتلع أفلام من أفلام ورزق كتابا وقناه الله بما أتاه وهذا في ذات إسماعيل على الباني رقم 129 وعليه حديث ما عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره يا ابو هريره kun wari an ta kula abadan nan a ta ba ne tare gina wa gaita na sai dubu ta ba sai ce no wa kun kali an ta kun asran nas ina mu kai ga ya kawai je gina dubu kuwaye wa gaita na sai ce ba ce gina wa ibali na ma tu kama ga wa ta ta to na ke wa ga hanji ke ga ji ne duk ba to ga ji da duk jira ba ya da milan magilati a duka ko ke da to ru magilati ya da min gilati a ga ke mu ke da duk ke gilati an ga ji no ga ke mu amma ba ta ne ke ga ta to mai ta ke ji an ga ji wale ne ta ya hanji a ke ji wai fa ko ga ide ne fa wace wa la ke ya da ke no wa ta to na ta kun mu ne ba ta mu ne wani wa su ni wasin jiwari mai jawarata ta kun musliman sai jin bolo bolo lo bayan makwabciyar da ta musulmi wangi wa kalli gaɓu wa kalli gaɓu mo so mata je je bane ta mu doko tuni sun kadwa ne da zawu da wa wani da ga kitabu zuwa babu wani wa tufa zaka na hadisi 4216 ana abi rana radiyallahu anhu qala hadisi ne ka kasrat lawi dan kula da ali gogo hadin to ne bo diga tele ta dikiro a furgi gangani ne ya kwaye yi kimin ya ko buwo na ni ga yi da hakke da hakke na ya bu na ga yi da ke ya bu ai bugan sai talafa da ka zan na mota ta ne mala shi mota da ka zan na ne ga mutum mai da jiro amma ga ne wai ne wannan ga ne sai hankali ko ha da gama na ci fondoro da da ga ba doku ka za ka zo to gani ga ta yi wudo ya wani amma ka ni ta yi ba yi no ta na yi guru ba wallahi wa zaman lafiya gangan ne sai bu amma da ta ce ba ta yi kuma يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون تجعل بيان جرمان جنا لا يسخر قوم من قوم ظنوا سيادة ظنوا تيتامنوا حتى يكونوا خيرا منهم الوضع نجي إذا كان هذا الخير alheri wala ni ta ummi ni sai dun da ji ma ke jo ji kama ma a kai kun na ni ji ne ji ta da ran ke da alheri da kuma ji wala bil alqab ga te da kele ke gidi jo ji ma bi zale ku ba da imani jan ya kun ne fa ji bare ga jan na wannan ne ya tuba ndo ne ji kin da ne wala ta ummi jo ne ya zalimi رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي لا يقول الجنة من كان في قلب مثقال ذرة من جمل بان دندو نجي جدو يلي مثقال ذرة هي تيلي جنة من نعلو على الجنة فقال رجل الزبادية قال إن رجل يبقى يكون ثوب حسنا ونال وحسنا إذا يجي وهو فيه وعنده وجوه موصوب بنا إيه، يدعو موصوب بنا ما in na samu girman kai ba ko fasala ne daga inna Allah jamilun yuhibbu jamal sai ki ta ce mai wani fadan alkiburu ne ne ke da ngai batul hakki ya ki la wadi da goya ga gam tin da da da ko ni ba bule de da na aibu ya e bumbo sai ni sai sai wajen jin zagi sai da mai nan ni, ai jin zagi sai daga cikin masu kuma jinsu maka da iyaka a cikin su da zamani sai ga almalik ibn marwan nan almalik ibn marwan ma wanda ji ba da bane ga alwali da nan shogon sai da ajo la milan ya ajo da ajo ya milan ya dini sai da gawa la ko ko da almalik ke mulki kace kuma da dukiye amma sai da liman da jikkai da maga fage din tambaye ni mu tẹ̀sí lọ gẹ́gẹ́ jù tá a bá nìyẹn ejibó méjì a Ìlànà ìmọ̀ ojú náà sókùn lọ́wọ́ àti díẹ̀ hàn ìnáwó hàn láì sọ́dọ̀ bàárà pátá da ẹtù lọ́wọ́ kéè ní da jìnnà bàárà aláṣẹ ìdí tó wú lára kẹ́lẹ́. Àtàrí òkú tó kúrò wọlé àti àdúgbò náà bẹ̀rẹ̀ lóyún bàárà kò ní jẹ́ nẹ́gbẹ́ àti ìdí ló ń dín náà. Sa'idu gasu masukun hujjar kila kanta ta bane riga Kasiru na bi wada. Kasiru wada ganci zugun mai ji makanta ya sayi.

lọ́tọ̀ yìí mọ́tà jí mi ọwọ́ wa ìwọ̀n wà wá ní nígbà tí ìgbà tí jìnnà gẹ̀rẹ́ àmì àrẹ lọ́tọ̀ lájú àwọn ìwọ̀n tó jìnnà àti kójọ́ àti kíkà àfẹ́ láyé àfẹ́ láyé mi. adé láyé mi kà ní lọ́dún gbogbo sinú sẹ́yìn tó lájú láti gbòòtú láwọn ẹ̀mí bú. wọ́n dé láti mi bú ńgá gàtọ̀ yau ne zo ko har da karshe ki fahutu ya eh, fi dai jirgin na duk ya fi wada da kin gan waya da rabin wada ba mun da ni tafi lafi ne ibni surayi muka ilmi sai shedu ilmi sai ne baba ni wannan wani mutum nan lawo sani Allah da ya yi daga in ba fi sabilillah in na fa ki bugan ka kafin lawa hmm? ah wuya ku go ne ga yi na wuya ku go na kana wuya e ba ba ni ga ke ya bu ai bu mun ka tawa mawzuri yi zaman lafiya jẹ́ pé ẹkú tuntun láyé ìtúṣẹ́ àlìkọ́ òjò ṣe àlìkọ́ òjò màánà kakune baka jena kambaka ni bise bujire kakune buka kebe ka sinne kya kambaka ni bise bujire bane la ji engine of the month reji nga ko press bibe wanje bane ga sala ya to bana ga dan daki nga ga ne ga za ba ni na go fa ba ni wa ga je ana bugu ni ya te bugu tan ga ga ne ya na da kai ce wa ji je wujin ya kakuna waje tun lokaci zuciya e zai dukkan da kuka kuna wasu yake kuma an gina wọn kò fún ètùtù yẹn kí ètùtù ọmọ láti àgbèjì káyọ̀ yóò fi àti ẹwà kàbá kakuna ẹgbà dédé àti orí yẹn náà àti bẹ̀rẹ̀ fẹ́ẹ́ lánà fún fẹ́ẹ́ lánà èdè náà illa lisan ne bolo bolo ke gaban roba sai ke sai bolo bolo na wadi ja wani ba ni bija na afurji inya ki fa ne Ibrahim da bana limamu ki fara lafiya Annabi Ibrahim alayhi salam mu je ga Annabi Ismail ko Annabi Ismail ne gina majalini Annabi Ibrahim ki da ziyara lo bayan da ni Annabi Ismail ji mai ju sallama wọn bá jọ gun gan òun láàjẹ tí ẹ ní oúnjẹ bá nígbà náà òun láì kó oúnjẹ bá nga tó náà jẹ ju nga kan lóòjọ àwọn gàdá méjì dé nci o ma jẹ ojú nga kẹsàn ọmọ yẹn kẹsàn ní o ma gbọ ọgá ndó tí ń dọrọ nga nga ju gun wọ la ẹkọ e kata ọrọ jẹ bọ nga bẹẹ bí dáa mi àní ibrahim ẹ ọmọ gẹ wọn ti yin wọn jàlè láwọn ya ẹgbẹgbẹ fẹ lónìí ìṣe yẹ. ẹ fọ bá ibrahim títí kami na mu bela da bin arabi ismaila ino ga jani ce to arabi ismaila to sai mu ga baba ya bawa dan ga wanda ya jige shi nan na ma arabi ra mu ga wani na kyaye yi na ga alhamdulillah yake boye sai ya je yi ki ya ji kaza ita ya mawai da kaza kami wuce hadi na je na ronde fa sunya ya bu sa ali ibrahim kake ci yi ke yaje ga don dinan ne kan sanu jali go tete jali dira go dar ko tabu lo ke bo ga le jo ga la bu sin kan gari ne ko ta kan sun ndiye ju ke we ya bu ko baba diga ke ya ni la wa so no wa so la bu so me la ko ni so ko bi na mo ko ke ta ko ja ne ko wa ji ga ye ko mu ta ki ni je ko o ni la mu wa na ga je ba عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبدا لو كان ابي ينبغي ان يسجد لاحد موت المراه ان تصل لزوجها ابو قالوا قال لك تعجب جدا كنا قالوا اسمه دعني اجيني فوز الجدو يا ابو مما عظم الله عليها من حقه يبوتي وياتي هي بعد تاكيد يوغنا رواه ابن حبان والبيهقي اما لا شاكين كبرابو عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن ابن اذا صلت المراه خمسها الا اذا صلى قلت وجهي وحصلت فرجها وجاء الفرج هو ده واعطاك بعدها من دخلت من ابواب جنتي من ابواب جنتي شاهد يقول له انا ابو لي اقوى جنه لا تهدر قال وانا صلى قلت جاء اصبع الظهر لا تهدر المغرب عشاء والفرج هو ده ويجي الباب لا صيانه wai lamin kutula wuli lami ya bau ne da ko na gaggada na fa wani an hadi wani rasa rafi Allah wani أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه إذا بعد ذلك إنه نوع كبات مني فلم تأتيه مثال نفوق واتيا فبات غضبان عليه فتأتي في جنة يشوفي la lati al malaikata ta tusbiha sai ka malaika ce fulani sai da ne halbe ta kule ba kine sai su dinga lanin malaika ji da al bukhari da muslim wale yau da dinga ci la wani da bai ba ta lafiya lalle ni ga zo ka da lafiya binin inda ya ka dole ne dija ba ji ne yaji sai buga da kuma ba da nan wa ce da sai ya ji an kona a wurin ina shi ko sai makan da shi ne ga da bai ba da daga da ce gawa ce ba ji gawa ya ji hangila ba ba kuranu ba sai su gan ya faru na garu na yi ne kullu azan fatan da zai safi mai da so ba zai yi mari ba ba kuranu ba ba ta yi obe da nuke ba a zai ba ta gaba na ke zo ne da ke su da ya ce bu ga ga zo la'anan nono عن معاذ بن جبل رضي حديث يبامنا عن البخاري ومسلم اللودو عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه لا تودي امرأة زوجها في الدنيا إذا كنت لا لا تسبوا يجوا إلا كانت زوجته من الهول لا تؤذيه إلا فاشي إني أذنى min ya buru ki mi jawa sai dan da la ku tu me ka ta lakilla la ne so ta tabatu ya wai fa inna ma wa dafi fa inna ma huwa inda dakilun yusufu ayu fa ka ki ilaina ne ba da da bawa da bani kun da bawa ba da yesu for the meantime wa ta bana wa zan da wani ba ina gina ga ki ke dubu da mu a jana horo gini ya ke bulare da daga aljanna min bu da ne ne bula ganin ga sai ta la da bude da hanya ne wannan ya bane da sanin zaɗi da ba sai jin halatta musulmi ke kula da kyau da wa wakil mai zuwa nu maza عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه لا يحل للمراه ان تصوم زوجها شاهدا الا باذنه وجع لي يعني نواتيك يا زنينا كلنا yabu madabuna sai da yake ne ba rawal bukhari muslim daga ba kai ni ga ya zo wuta ta miki butu ne gida da ba su da hajiya ce da bukata da bukata ko ga su da kan ga an go ne biyar ta take da wani bayani kwayo amma wanda ya zo ramadan na ne na da kafara in yo ko je di mu ya ko ma na ke goji ke chen wo ke mo so ya kan ke da ba wa su lore ke di di mayu da ba to mu ja da ka ko ne ni ya je wena ka da ka ko ne je wani ka ko ne te ne ka da ka ko ne te ne ko zai kuji mun ba na da da gu ba su amma kaida ya musulunci arjabul akwali wajibi wani in waje ji mara ya ƙona kaida wata maka yin yi ba ta da shi su gidan mu ta da zai yi kenan amma ni amma yi ji zugu ya ba su yi ji ara in ji kine ni ni gaji na wajen lagos ni kine wajen ni ji lalle ti jaga ran duda ni ya ka a tun ga ta gogo yawo agwa sun kiyo agwa sun maji ya kwai mutu a bakin gayi nin ganin da tafiyar عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي خمس من الفطره الختان والاستهداد وقص الشعر وتقليب الاطفال ونفس الابس النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول لنا ودمين هيك سيرا يفوجي كاشيا ان ينسى ولويا نصي ازلاو تويا فندنجي ازلاو مويا ان ينكو تتعبد الزبو ازلاو مويا rawahu ahmad wal bukhari wa muslim wa daga ne fata da tibo da su da ka ana bi wa rarata radiyallahu anhu radiyallahu anhu nabi sallallahu alaihi da manta na lautawur kan da na da nan ma na ga ide kin ne da bi da dole inda ne ya fauce ne da wùláwù jìpáàlì wùláwù sàwájú wùláwù fílì wùláwù kékáwà àti àmọ́ wà wù yẹ búburú ju rẹ ẹgbẹ́ tí ibo ẹgbẹ́ ìgbẹ́ wò tún ta èjì gbọ́n ti lèjì fẹ́lẹ́ fẹ́lẹ́ àti bàrà fẹ́lẹ́ fẹ́lẹ́ fẹ́lẹ́ fẹ́lẹ́ bá dé bọ́. ana abdullahi radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam anabi sallallahu alaihi wasallam inna allah tika feki ta ala isra la tuna yi ba ya la sara ni ala bi ta ga ku la mai ni mu رواه الترمذي والحاكم وهذا سيجعل سجلة من حديث 1887 وال 1383 وعلى حديث النبي kẹta ọgọ fúlẹ ní àlàmẹ ní mo ẹgbẹgbẹ ní òde ìdíṣẹ pàtìkì náà tí ó da àtọ́gà lọ́wọ́ àlàwọ́ ní. ní òde èdè owó bẹ́ẹ̀ níbi ìdí pàtó kí náà ṣe é fowó mi sọ́lẹ̀ ìbọ́ọ̀lù náà ṣe àwọn na ná lọ́kùnrin ọgá àdólò fún ẹ̀rọ sílọ̀. wàlẹ́ bẹ ní gbòòrò àwọn gbòòrò ẹbú k'a di kíọ ìfú jẹ di owó ẹgbà tẹmí ọtún jẹ àmì ìjẹ kala bàdà ara ni ìwú gbòòrò ìnùfú di kíọ ìwú jẹ kálá bòwú bọ wàlẹ́ káwá lè rà á àti kìnnì wàlá inú wọn dẹbẹ ìlànà ìlànà ìlànà ìlànà ìlànà nígbà mi jù mí ní kándò yá sí màdà fún mi gẹ́gẹ́ bá kán kárí ẹni ẹ̀wá ti ni na. ɗan ɗattu na ake haɗa bayan ɗaiɗi ufo bayan ɗattu ya kuma bayan yake a jiki wani lan wofu wala kayan fa wala milo wato da yake kilifi ta di masha Allah wani ka kota sabon ke ba ɗaya jiwo da aliyawo ya wasan kayan jini amma a daga yin rajin ke su wani ya mai jini ya tuwa jibo a milo da yan na gona. Yau ce wata ya zaci kiliyani inú tagwasu ini tagwasu fe di kiyo sabta tun fe na kan je fe ka ta fe da nan dondo ba shi ne ga inú we ci ka ka ga ne wani har wai ko ne ga to wallahi ma adri ajitu aqidat mala'atan ko fil alal yuswani am laysa li inzagin wani sassaga bayan kashi in yi wannan wani yanzu tsarin da inzagin dole sai dole ba kashi wuce hankali na ce lowi lo doge ya ji yau tunanin na shiga da ba jina ga hannu in yi mi wallahi tallahi ga gawa waje su amma an ga yagwa ga yagwa nuji wa ga da shi wana ji shiga ya gida ni ni fi isyani ni ta ga ji ba ta la ni to ni ni ga ji ta na fawa ni na garba da ta in ji ne wanda ake la ji da ji ne ruwa kwasu mahasin wagano da wadoki muhibbin ya ibn kayyin baitin ya fara Allah ma mahajiri nan jiman gina ke ji fosu ta wani baitin wuce ya da ke ga ciki ne ne yi nuna mahasin na hululi hululi hululi kullu ismi wa magnati za su da su rijali e sai da gin no da ne wuce wa ko su da kai jami na jami wani ne da na e bona magnet no ya ne ne ba jijo bí màánà ìdàgídé wo nínú dẹ̀ òsì ẹ̀ká nínú ojú wà sí àtúrásì ẹ̀ máa ń yẹn ẹ̀bùn tẹ̀mí náà mágìrẹ̀tì àdùkẹ́ ìyẹn kárẹ́. wọ́n yóò kó sàbáwò ìdá ta bí ta mú Ka ká ẹ̀ nẹ́ta tòfin ìlẹ̀bí àǹtà kàílù wọ́gá lọ́bù ká ń dọ̀ndọ̀ wà yẹ jẹmùrùmùsì bí èké bí ẹ̀fẹ́ bí èjé tó àgọ́ sẹ́ni wàgùn jìnnà káwọn ti dáná náà wọ́n yóò ọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ kìí mú ibi ìfẹ́ 46 wà lẹ́dọ̀ọ́ daga da littafi ne ga alƙamu to fi ma ya kaji laila rus page 309 zan sami 1192 sai na shek muhammad ibn salih su sai mini ga ba shi kai ga jinna da fit din laji ko ma je yi ma kudu da ga yo shi ba ga jinna da ga yo ba in kanin eh ma ma da ran jinna a da mun go da shi kenan na hali ya juzu na wa gwani tanqishiyatayn bil hinna ezu layin kuba ya gobe da lanyi ganin bai aizuwa jiji yau ya bi tafsili ha wadda rafa wace lamun jiji za a yi dabo lamun su ba ruwa don ganin gaji ya kare yin dabo a gan ba ngwaye ne da ya ci yan nan ya gaji kusa ne ne bisa wajen ya jawabin ga na'am waje يجوز ذلك واجل إذا جاء دون ليس تبع ما جرت في الآية بين الآية قال لك الله قال لك إذا يجوز يجوز لأن المرأة يقول إذا يستحب لها أن تتجمل لزوجها خيوات إذا جوز فاني في بيت بكثير ما تستطيع غرغوبين يكون فإن تجملها لزوجها ɗago ne nimfa na wafa ta yafi wuna ya sardi an yi mila ila ya an iba ha nimfa na wani fasu da wa la ba te wau ya ba ma te fajin bu ba za ta yi nugu ba ne e wa minu da ni ne wa minu da zuwa wa zo da ta minu da wuce ta minu وكل شيء يندر أنا وزي كده ده بعد كده جوه كل شيء يندر لنا يوصف وراء الصلة والمحبة بين الزوجين فإنه مطلوب يندر لنا ده على بعض يمشي عليه وارجع شنو هذا جوه على شريعة مسلم جبا مسلم جواي

wọn wuta wani ya bẹ tiwaya wọn wulwa wọn tiɲɛ dayanwa wọn pata dunya wa ke ne ga wọn waju wọn wa ne ke ne nana min zaji de na su ce kuskuren ci ko wa kuma ne ba wani zaji da aka dade ce ne ga tiwa aka da shani kaga ne ba lo wannan kyautar gandoci ne ban waye rin da tubu da wasu ke ne mu da wura ajiya wannan waji ba guba ni ne wani ba ni kaci wani ne ji a karfa ciwa da ne ga ga da ba mai yi ni ji to su ta ji na ji da ba ba ba fa mu kan wani gani ba fa da fa da fa wa maga ji na ma kawai ka da cikin da ya bai yi mu ce ba ta ga ga ya a wala ba su amana ajin Allah ya idan garbi almada da ajin Allah a idan garbi na buga din na cikin wallahi sallahu wa ma duka zan baba ajin Allah nan da gani ba ni nan ya boye ya tafiya kirki ne min noto in ba ku rabu ne amma to na wala da ne kaga wala da kika biya kirki ne ba ne ba da dan bi ne ba na a kai to munafincin ku to yana wajen na don aji har wa da kuma da a horo ji Allah kiyaye عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ga laisa minna ya zada mini ba man lam yarham saghirana wa ya'rif sharafa kabirana ya zada mini ba da kire ka ga wadde wala cin waya zanu sayyawa zakan je mu wake je guwa na wajen ne yi ba in ma na zanu su dole zakan yi zakan doto mu sun wa zanu sati je koyo mutuwa ni sun gayi sai ta yanzu sai boji anar tufuwa sai lako kata ka bathroom toilet ṣe ló tájú kápá ẹ̀ méjì ìgbàdé tẹ́lú wọn dẹ̀ wọn àríwá àtọ́nù rẹ̀ lọ́dún fún àfihàn ẹ̀sọ́kù ìgbọ́rọ̀ èmi ẹ̀jùgbẹ̀sùn mẹ́rin ní èdè kájẹ tẹ́lú tájú fẹ́lẹ̀ lè wọ́dà láti lọ́dún fún àfihàn ẹ̀sára ẹgbọ́n èwù lè ẹ̀tẹ́ ní àdúgbà. lábúrẹ́ yìí nígbà tí ó ti ayé lábúrẹ́ ládẹ́ kata wọn gẹ̀yà ní wọ́n fún wọn ti rọ́ọ̀nì ẹgbọ́n èlò ọ̀gá da yẹ bàbá ẹ̀ fún wọn látò lábúrẹ́ tó bẹ́ẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ ní ko. ṣé láti láàrin pé kátàkátà fún ìyá tẹ́ ewé bága ló kàtà rẹ̀ lóhùn lúfà láti àwọn ọmọ àmọ́ ìlàjì méjìkì èdè jíbóòlì èdè ìdókè nílé ìjà jíbóòlì náà ìjà àbọ̀n náà kí ìlú ti sọ́tà sí láti wà náà ló ti àwọn àti àtúnyọ kí ẹ̀rẹ̀ láàrin sí ẹ̀pà mo ti jẹ́ ìjà àbọ̀n náà títí ẹbí mo ti kápá àbọ̀n náà ẹ̀bọ̀n náà dìde ń tú èsì náà ìjà àbọ̀n náà ti fẹ̀bí lágbàdàn náà dìde ìyìn náà dìjà. galo ga ne ce biki na wuta zuwa ne ya zoka ya ga da ke gaje shi on the state ko ga ba ko ga ga ga ga ci ta bolo ale ne mu aka ba ga ni ni na wa da ka ka ni amma mun da dire ye da jabon ne jabon nan ya eh, wuru mu jabon to ga ga da kan e ga ale ga wa ye je ko guwa cungayi ayat da tarbiya yi ebo ne ji amanu wasiya na lukman juju na ko wasiya wancan wani juju ne daga yaji su jiya da gwaro ya gulam ya wajen na nan yalla ku ce ciye wa kulli ya milika jiba huwa ruwan wa kulli ma yalika wa ji daga yana saba wana ɗaya gire sai daga wani yaji la sai ji tafiya wuri wuri shi gbígbóró yẹn eji ọmọ fi ewu ọjì dẹka lóko ẹjì fẹ kolo dẹnu náà ngbọ ya nema galugo ẹjì fẹ dàtọ lóye kó ẹnẹ ti kàn fi dáyà gbó náà ma galugo ẹnẹjì gàdìyìnbà rẹva ebi kpalaba kòntó bìí ẹnẹ ju ne kóta kòló yìí sáàpù náà ẹjì fẹ dàjú wà á mọ lájú ìlú ma mọ kẹ́ẹ̀dì wọ̀ ma. yadda suna sanno suka ce ko gurgurbe fi lafi bana zugu aji gashi waji la da da gwaza da ce tibiye unje bukata ne jayi wa ya gibe da waji da gwaza shi waji da wa biya mu wa ne ne gibe ne kaga yin zaje bin waji da wa ne ga wa ba ta ba misali ba min nan waje ji ta gida je wani no to wujo e ba ti da jini ne je e ba da jini ga ne dugu e ba te ne je o cho e ba ti e ba shi no jide e gẹ́gẹ́ àtàtò bí ṣíṣí ọ̀gá lè di ẹ̀wọ̀ gan nínú ẹbí ọ̀sán wọ́n wà ó fún wọn wá yìí wọ́n ẹ̀dà gan wọ́n ẹ̀wọ̀ fún ọ̀sán ìpẹ́lẹ̀ lọ́lẹ̀ kẹ́ẹ̀dì kẹ́ẹ̀dì lọ́wọ́ sọ fún yìí dé ọ̀gá lèṣe mọ fún àwọn tìyá nínú àwọn ẹ̀rọ ìgbà nìyẹn kí ló ṣe ká ba wọn náà àmọ́ ń lọ́ọ̀lẹ́ kẹ́ẹ̀dì kẹ́ẹ̀dì ló sàkùn òjò ló bá kẹ́ pàǹtí ọ̀dọ́ wọn á ti kúrẹ́ kú dẹ̀dà kí sẹ̀bílì ne kai kẹ́ ìgbọ̀ yóò àwọn bàbá àti ẹgbẹ̀ ogun jùlọ wà rúra dé mọ̀ ń jà kan láti rọ́ọ̀lì kẹ́ ìjọ tó bá jẹ́ jìjì sai ya ga ake na umaji ya lona lone tu ga ga ɗaya kan wa ne ga ɗaya na wuje ko da juwanja wa ga ni na da ji an gala ko ne ko ku so yabo ko ni ne ne a jin ki je lo bi a ti je zama lafiya ki ne ma ne ga ji yo la bu da ga guwo wani ga da nan to wani wa ne ga alkawar ne ga guwa ne jina sukun da shi karshe halika tola jan da shi hannun ikila bai round of gangan gangan tunani biyu المنظومات الرائية في السنة يعني الإمام أبي القاسم سعد بن علي سعد بن محمد بن الحسن الزنجاني نجاني لك وتسوي توانيا هجرين wọ́n بقى ọgá àkídà gáyà àtàwọn àkídà gáyà àti àtàwọn dẹ̀bọ̀dẹ̀ nígbà tí àkídà àbẹ̀sùn lẹ́kì wọ́n jẹ̀ máa إذا هذا ليجي لا إله إلا الله وقع كيف تبين من كان عجبك لا إله إلا الله دخل الجنة نعم. تدبر كلام الله واتمر الخبر ودا أنكر لا يلائمه أثر ونهج الهدى فارزم وكن موقنا أنا وكل مكلف ومرنا بقفو الحق والأجل بالحذر وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم الآلم غير مختلف سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر وقول رسول الله تتحقق الكون بما جاءه من موجز قائر ظهر فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجو من الغرر أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته السود الذي أنزل الزبر وفي ترك أمر المصطفى فتنة صدرت خلاف الذي قد قال واتلوها تجر وما اجتمعت فيه الصحابة وجته وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر ومن لم يكن في وما, وما لم يكن في أصله متعارفا وجاء به من بعده من دب الزجر ففي الأخذ بالإجماع فلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر ومعترض اتركوا اعتماد مخالفه yufariku kawla tabiri na wa man gabar wata da far kalaman layi ba ya fiye ka ya so ico wa ta milil khabar ya nama wa ya dina ngai a jinsu ya ne muhammadu wada an kara ya layu layi mu huwa kar rayin doro na ji sa ne da tu zuma ne gadi rayin wuce wa na jir guda falzimu a ta da bil ula ya kwa da wuya goro an yi tuwa mola ya to lodan biwa sayo mu mu shaidu sanzai da allaka tanjabin sosa da ne da shi ya ne jiji wa cikin wa da ya yi na ebo biyan ne ga gaje لما لا نعم النبي صلى الله عليه وسلم قتلت على المحجة البيضاء من وقت يكون بورو ليلها كنهارها يشوف جبوك واجي يجري لا يزيغ عن هذه الله لك ظنورا فشيء كل جوات لنا هذا لكنا وقم موكنا أن وكل مكلفين أمرنا بقفو الحق والأكل بالحذر وقم موكنا بيكيني تريي بظندو نادي بالي جناننا هذه فرغي لن يكون كل جوات يمي بتيابو فحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عليم غير مقتدر انا ما يقابع كل nan gayi da e ga yato na dubo dan kuma da yi ne kuma da iko na sai tun na sani ne wayo basiru mai ne wahid mutakallimin kuma kai ni ke ta mai daga muridun limaji alal khalq min qadar dan duwa ne ji faruwa da ta tsani ta ne ne sai ta faru kima ta ya gaskiya sun bi ma a wani mujizin ya bayyana alaihi ya bayyana sai sai kin labi alaihi sakila na ta ga yi ga ruddu ila Allah ya amraku yanzu bai bace gadi la da jira ke da ti tana za tu muli ga da ke da ke da yana ga da aw tabi'u ma sanna fi muhammadun ko ba ya mutu yana ne sa san hayar sun la da sunna na fa ta'atu turdu alladhi anzala rubu ibn illatu alayhi sallam ngai yana ce ki gaje da ran da yana wa fi tarki amali mustafa fitnatun bazar to zo la ga ibn la ga kada kala wasu na tafi bikiyafu ga da ga ganin ko da je na ne yana nan sa nan da yana bana wa mastama fi sahabatu hujjatu na sahabi ga ijma'u bi kibo na hujjiyo wa tilka sabilil mu'minina liman sabaq

wazifa wurji kubura sugura malidu fidau ba ta da dinga zamani a nan sa sallan ba sabai mafiya ka ka ka alai mutu ba maza a dukkan lafiyar najiya sun kunje da zamani ba kafin asli bil ijma'i falam sa'adatu yanzu za ku su ijma'u ko ga mu ga da wannan kemina da ma fi shuzuzu kawai na umar khatar ya samu zuri sha su zai matsala mu gadi dalili man na ji gajiya wa mu mutar da mutum itima da makadi zan do na gadi gwam daga coci yanzu ciwina zai ba wani sabe shi na ga ga ga wuce ruwa zanen ya faru kawai da tabi'ina wa man gaba wa jin hada ga tabi'ina ga da zai duka ne tabi'i ga fada ne sa sunan jona ba ga ba kafin ya ba ne ga ne sai ta ladiya ba ne ga kuskure na to ki fadi yi jin manya ji makanta yi yau ba ne ga kuskure to ki fadi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته tó ti bá ń bá sẹ́yìn àlè àgbáwá ìgbẹ́ni ìjọba ti àmọ́. Má jẹ́ tó lè wọ gbọ̀dọ̀gbọ̀dọ̀ yẹn láti àná mọ́ǹjì náà. Aláwọ̀ yàrá ipò yẹn ẹ̀tọ́ lọ́gán ìgbìmọ̀ Wàlẹ́ yẹn láti àná mọ́ǹjì iná nana ń dá gàdá ta ẹtí ẹ̀yàn gúbọ̀. Kí ẹ̀ ń tì yọ nìní. ngayi bi mana biye koji nan zagi ga ke ya ganye buna ba ci ngayi man ji na ci ya yi ci ganya tauhido bi mana ya zola Allah ni nike ce da ni miya ibadu ene jinza ja ji mtiga ji kunna jideno ga ke me buna e mo pari nga jinza jinno yi jinza jinna ya gwa lasu adini na jinzo nu be da hadisi ya ne muhammad sallallahu alaihi wasallam ga zu wanda je boye dunyo karshe annabi tibe ga ga ai dole butu zati din wale ga jinza ji ga gwa su adini wala e ba ya jinza jinna ne ba ci in zagin nuzi sabiha wangi ngama annabi muhammad tin da sahaba be be da tin da hadisi be na ga fi'ila rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an aksari ma yudkhilu an-nasa li janna qala at-taqwa allah wa husnul khuluq وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس للنار قال الفم والفرج ààrẹ muhammad sula sula gida gan kí ekun yẹn náà zọ angi gai ji dokun ala agalu alijanna na ààrẹ muhammad gan àwọn angi kí ma zọ angi gai ji ma la zọ angi eku don zọ alo mi sun gangan na muslim ya aljazahiri ko jifa yanayi ko sunan kulkin nana da wasu raina wa mafi na zangon ga ji kokari ce biyu ba ma ji karuwa da shi ne nye kaci nzagin nu je bago nye gbọn bi ma na dondo na ba ga ji na wulu te da nu ga kun ye na na ma ji de de gangan be a duwa na ne muhammadu e ba na imana jin duje da ji to ga allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina ni ti in zage ni yanzu mu sai zane zage la ce aibu ne bu na da na maji dai da gangan bi aye la ya qawmun min qawmin asa yakunu khairan minhum nya etuti ngai inda no lagu an alkori bi mana kanne bagade e, na bi lokacin ujiya na riken don lura da du to mu man nu ke da na go lokacin ne ba da bago bi lokacin na e ba de e bagwa na kin da man de ga ya ga wala tan saul farla bainakum nya to an ti ngai inda no lagu e bu nígbàjú lẹ́nu tí ó ya ẹgbọ́n ọ̀gá ti káàkiri pọ̀ bí ayé hàn nàná muhammadu tun hali na da wangi sai da nan bai annabi na mu ya gawa ya annabi wani mutuwa annabi muhammad sai da ka shiga mu lami to annabi na ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ga ga ga ayyuma imra'atin in zagin ayyuma ma matat wa zawjiha radin anha illa dakhalat al janna bima nan zagin don don ga ga jali bu ta ji damuwa sai jali nono zagin na ga da janna ba da ga kai zagin lami to ba kágun lè tó ráyè wẹ̀ bá àti dààmú ọ̀hún à. ní ètò àbàtì ẹgbọ́n ẹ̀bá ìdájí bí wọ́n ní ètò àbàtì ńgá ẹ̀ ńdàjí ní ọlágun sun sábìtà níwọ̀n náà ń wíjà náà sun sábìtà gba fẹ́rẹ́ yín náà na máa jí déédéé gángan bí àdìsí àlẹ́ muhammadu ní ẹ̀rọ ànàbá fatu mínà lè ne máa. ní ètò táàkì ńgá ẹ̀ ńdàjí ní respect yẹn bi mana parent ya e bagi ko dangi e bagi don do gawu be no lagu so agu ba ba mu respect ya dangi e ba na yo bena ne ma ma lagi e ko na ji don do ga ti ma pe me e ba na nga e ti o mo di gan ti o ga lu ba bo ti ko lu ba da ti ti ne na to ya ga eh abun gan mata kayan mata mun ji cewa da wa ci ga wa shi un bo shi ma sai rumu tun e ba ke ndo ga bu insha Allah ma tin ya Qur'ani da hadisi ya nan ye to an ci ngai din zagin nu di mana saron ye nu gaba daya daga kasan to ari jijin fa ye ko da na ji fata ye miye bu mulabu su ye di mana tsaftayan emi ye guoci ngai ga mulabu su tarbiya ya egiji kendo na dai daidai gangani da hadisi ya eh, ibn umar ne ga zaku lukun ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyya har ke banu bai ga al-imratu ra'iyya wa mas'ulatu an ra'iyya har da karshe hadisi mutum to nana ngai kyangi nimi ji koji nan da diga be wa be me bu mu fa be remote e bu shi kata ka ko tin doga de computer shi e goro bo a be remote ne bawe na ma tiya qur'an o gangani be hadisi ya ne muhammad ya kyangi da na ni bayan ne man ke labe su ga ya tauhid na mulami fa e ga ya nazuru al-istighatha al'isti'ana a tawakkul na naji fatan walakin da ti tuyo ni mi bangare ya tauhido na ma ji daidai kin da Allah na wani latu na gola ni mi qur'anu na ji daidai tauhidin ne nga Allah ga wani ga fa azaba ya Allah ce to bai ji daidai tauhidin ne nga Allah ga wani ga ga da aljanna ko so da yi da aljanna nga Allah ga ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim nga ye na je ya na je ai ma ji gani da Allah na ye wa gan wala wace wuye na ma ya gace wannan bi wace na ya ga fa ga bayan Allah wace tuna ga tu'minuna billahi wa rasuli yayi ma in ji gani da Allah yi ma da gidan gani bai tucuni wale ga daji da yawa tauri da ma ga wani gafa a ya Allah wa ce ku ya kuwa da kiyami kyan gida wani ne ya nasiya na manji na kuma gaba Allah ba bu ga sali kiyami a kan sai da gaje ga gini ko guba ko guta na insha Allah to guta so ba tarbiya assalamu da kuma ustaz wannan sai gari ba tarbiya ya aiki shi da ti adé ya an wà nínú òwò ti gẹ́gẹ́ níbi tó pọ̀ ní misali kuma a bangon ale ko an ga no dina ko a wa gon ba ke to ko ke ko o yi ta to be da na ko ko an ga yin shi ko ko da ru du mo ko da ala alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alega daga e gina gida ne na wajen sarawin balare da jo fe ko ni ga wayan shehu na shi wai fitiyanu minna alama kana awadahu abuhu dan don don ga sabe mini ibo na wasa ta tiya yana yaman tuji gallau shaji kina yana yaman tuji gallau yana yaman tuji gaju tarbiya tana yau go ye ba wa le ga ungoyi ne da ce gigi to kuna da muna da gasu babu mutum fusu kuma kitabu kufur ẹ̀dùn jí mùsùlùmí tó kó fásikẹ́ntì ọmọ ogun mọ́sùkún káfíìtì wo àmọ́ ní káfíìtì náà wọ́n sàtún mùsùlùmí tí ó nà yíta mẹ́fẹ́ ìdánwò ẹ̀kẹ́ ẹ̀sìn ánídò ji tẹ̀bí àdèdè gáwọ̀ láwùjì dáná èyí kájí àwọn tí ọmọ àlùkùránù gbà ọmọ àdìsí gbà ó ti àdínìyà ọmọ sálàdìà àmọ́ sùnmọ́ kùtùmọ́là yìí musician suna ya ji fimu nan ji in maji wallahi ga jin da suka yi kin ga ji to ba ba don da ji na da baki ba mu da zanga ciwo ciwo abin nuni da bago yin da da ka ce ya yi rinna ma da ji gaya ji mu ci goya wa ji akuri kaza duka ko to me kabul fa manna Allah alaikum ya ji yau sai ne to ci be ji ni mai baki ke ji kirki da yi goro ya ji wa sai soyi da bane je le ga da bane je kullun ko baba una da ban gala ba shi wani sai kan yin sai biyo ji ye ta ci ga te da ji ma sai ga kama sosai irin na daga wani rubu ma ha ya ashiri wani ga ke dan yau ke da shi ga tan zai ma ko ga dun ma ga dun da nan da ciyo ma ko ma ga ke din jibla da ga wajin jibu oji ji zabulala a go bulala guwo ga kan da to ga bla to la wujo la dun to nga sun da no ga gujo su ji alibi to alibi alibi to ala anẹ́fìgẹ́ lò láfẹ́dà tuntun anẹ́mọ̀fẹ́ láàkú ìjà anẹ́fìgẹ́ anẹ́sùwà àdọ̀ǹgá anẹ́gbẹ̀ wọn lónìí láti ẹ̀bí gbẹ̀dẹ̀ wà wọ́n fún fẹ́kẹ̀ àtúntò ìgbóró anẹ́fìgẹ́ kankankan anẹ́sù àṣìyàn wúṣà anẹ́fìgẹ́ àmìtọ́ anẹ́sùwà anẹ́mìtọ́ anẹ́fìgẹ́ anẹ́gbẹ̀ wọn ne léde ke shago anẹ́sùwà lọ́ọ̀tíwẹ́ lọ́ọ̀tíwẹ́ ní anẹ́bí káṣí anẹ́bí kí wọ́n gẹ̀ títìrù yẹ́ gidẹ́ kan yi wọ́n wẹ́ẹ̀tù anẹ́bí tí ó yá yóò zukun ká wọ́n tó tún tó lè fi oṣù kan lú lọ́rọ́ ẹni wọ́n sínú náà mẹ́tẹ́ bíi àṣàjà àgbẹ̀rẹ̀ àtàkì ẹni yíké láàtúntò náà ṣé ègbò ń wọ̀n dẹni mọ ìpírẹ̀sì ìlú tì àgbò ìjì nígbà títà àtúnṣe ya ìjì dídí èjì na wà lóun kàdá ìsìlá ìwé ẹ̀nà gbọ́n máa lóun kàdá sáà máa sáwọn lábẹ́ àwọn. zanẹ́gun etí àná ni mo èdè rìpọ́ọ̀tì àgbáníyẹ̀ ìjì kí àlàáfíà ń mú sáré kun ba ba mai aga guzumata kida kijin da ta yi waza jawon laya je la do fe dan asun ji kata ni zo di se ka to be da ji fondo ci wa ìyàwó bá àbí sí kátó dábàá fún gbogbo kátó ní kí n mọ́ parí bẹ́ẹ̀ bá sí ìgbà tí mo wá ní ìgbàlẹ́ obìnrin tí wọ́n pàdé gbọ́n wà náà pàdé ní ẹgbẹ́ lóṣù náà àti síkà ọ̀dọ̀ wọn ní gbọ̀n náà ní ìwọ̀n yà tó wọ̀n yà ní pàdé gbọ̀n wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ko za a jikin ka ya waga lokata di sallama mu ko kashi ta duk mata ta ta ni sallimu mu ga wa